Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A makon da ya gabata a shirin yau da gobe mun taɓo batun yadda komadar tattalin arziki ta shafi komawar yara makaranta To a wannan makon kuwa za mu yi magana ne game da yadda ya kamata matasa su rungumi sana'o'in hannu don tallafawa karatunsu na jami'a musamman a Najeriya. Ta inda za mu tattauna kai tsaye ta wayar tarho tare da Farfesa Ibrahim Malumfashi na Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya game da wannan batu tare kuma da Ahmad Abubakar Dakta. Sannan masu saurare in har lokaci ya bamu dama za ku buga waya domin yi musu tambayoyi. Akan wannan ne muka muku tambaya a shafin Facebook da Twitter cewa ta yaya matasan arewacin najeriya za su rungumi hada za su rungumi haɗa sana'a da karatunsu na jami'o'i da kwalejojin ilimi don rage wa kansu raɗaɗɗin tsadar kuɗin makaranta. Wannan al'amari ne mai sauƙi kuma mai matuƙar wahala. Sauƙin shine iyaye su ɗaura yaransu akan tafarkin koyon ilimi da sana'a tare da nuna musu yadda duniya take a zahirce ba kamar yadda take a mafarki ba. To kaɗan kenan daga cikin amsoshin da kuka bayar a tambayar da muka yi muku ta shafin namu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Za ku ji duk waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. To kamar da muka ce mun yi muku tambaya da cewa waɗanne manyan hanyoyi ne ya kamata gwamnati da mutanen gari su yi ko kuma su bullo da su don tserar da ilimi ko kuma hanyar da za su sauƙaƙa wa kansu tsadar rayuwa a maganar jami'a. Sakon farko daga Nasiru Kainuwa haɗe Hadeja Albani ya ce karatu yana buƙatar isasshen lokaci da kuma samun natsuwa. Matukar ɗalibi bai mai da hankali ba ne haɗa karatu da sana'a yakan iya zame masa illa a karatunsa. In kuma ya zama dole ne sai an yi sana'ar saboda hali na yau. Abu na farko shine ɗalibi ya tsara ayyukansa yadda wani ba zai shiga cikin wani ba. Lokacin karatu idan ya yi sai a yi ƙoƙari a bar kayan sana'a a tafi makaranta. Abu na biyu ya zamto ɗalibi yana da himma sosai. sai kuma abba sa'ad mahuta ya ce hausawa na cewa ba a tauna taura biyu a baki tabbas dole ne mutum ya sha wahala idan zai haɗa karatu da sana'a to amma akwai hanyoyi sosai da mutum zai bi inda ɗayansu ba zai shafi ɗayan ba kaɗan daga ciki kada ka fara karatu sai kana da sana'a sannan kada ka biyewa wa abokai 'yan ƙarya don za ka iya karya jalinka da ma dai sauransu sai musa yusuf fasiyo ya ce mu dai matasan funtuwa muna son ci gaba da karatu amma rashin makarantu kusa da mu shi ke hana mu ci gaba da karatu idan kana sana'a makaranta na kusa da kai ka fi samun sauki sosai amma idan ya kasance makaranta na nesa da inda kake mutum zai sha wahala muna roƙon gwamnatin jihar katsina da ta samar mana da makarantar gaba da sakandare a yankinmu na kan raduwa sai baba abdurrahman armayau ya ce yau da gobe wannan al'amari ne mai sauki kuma mai matukar wahala saukin shine iyaye su ɗaura yaransu akan tafarkin koyon ilimi da sana'a tare da nuna musu yadda duniya take a zahirce ba kamar yadda take a mafarki ba muddin suka tashi akan haka to kuwa za su kasance tsayayyu akan karatunsu da sana'arsu wuyar kuwa shine sakalta yara don kar su sha wahala ko yin buris da su wanda hakan ya sa matasanmu da yawa sun zama ba sa iya haɗa karatu da sana'a ko kuma ba karatun ba kuma sana'ar. sai madassir muhammad fawa balewa ya ce abin da ya fi dacewa shine tun yaro yana karami ya kamata iyaye su haɗa mishi da sana'a da kuma karatu domin idan aka bari hankali ta zo mishi girman kai zai shiga ba zai yi ba ismail s jauro ya ce eto eh Idan da hakan zai samu da zai taimaka mana, amma samun kuɗin jarin ne babbar matsalar. Ko ni idan zan samu hakan, to da hakan zai taimaka mini na yi karatun jami'a cikin nasara. Salihu Abubakar Beji ya ce yau da gobe ko kuɗin hassad da suke riƙewa wallahi sun isa fara kiwon kifaye ko ɗiyan kaji har su yi girma a ciri ba Abbas Idris Yammolu Alasa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe ni wa tsokacin haɗa karatu da sana'a abu ne mai wahala amma idan har sana'ar hannu ce yana da kyau saboda ita sana'ar hannu ba ta buƙatar wani jari mai yawa kuma ina kira ga hukuma da ta samar da makarantu mafi sauƙin kuɗin shiga wannan zai taimaka wajen jajarcewa ga ɗalibai sosai wassalam a tashi lafiya hafiz balaraba gusau ya ce yau da gobe abin a zuciya yake domin dai ni har na gama ƙaramar diploma ɗita da sana'ata nake yi har na gama kuma duk ni na yi ɗawainiyar karatuna da sana'ata sai abdullahi muhammad mai yama ce hmm wai in ji bature two wrong can never make a right a zahiri na gaskiya ni dai ba san yadda za a haɗa sana'a da karatu ba musamman a wannan lokaci da ake karatun keta tsakanin ɗalibai da malamai inda za ka ga malami yana karantar da mutum amma yana bakin cikinsa amma ina sauraron ku domin jin yadda za ta kaya fata na gari sai kuma usman fari jebuwa ward ya ce salamu alaikum yau da gobe hakika wannan maudu'i naku ya zo daidai a kan gaba ga mu matasa gani yadda muke kokarin hada sana'o'i da kuma aikin dogaro da kai don taimakawa kanmu wajen rage raɗaɗin kuɗin makarantu don ni kuwa ni ma kaina hakan take sai na je na yi ta, sannan kuma in je makaranta kuma ni ke biya wa kaina kuɗin makaranta da kuma ta harkokin yau da kullum Abdallah Adam Ishaq ya ce biyan kuɗin makaranta ba shine matsalar matasan arewacin Najeriya ba. Matsalar mu shine yadda kullum ake ƙara yawan kuɗin makarantan ga wahala da ɗawainiyar yau da kullum. Abdul Abdullah ya ce ai ba zai taɓa yiwuwa ba in dai ba za a rage yawan courses da ake ɗauka a jami'a ba. bayan da za a yi kana courses goma sha kuma kana aiki, ai ba ƙaramar wahala ba ce. yaƙub Abdullahi ya ce salam yau da gobe, ni a ganina karatu baya hana sana'a idan muka yi la'akari da takwarorinmu na kudu. Yawancinsu da kansu suka dogara, mu ko 'yan arewa abin da ke damu mu shine mutuwar zuci. Alhali mu 'yan arewa Allah ya mana hanyoyin sana'a daban-daban. daga ƙarshe ina addu'a Allah ya mana maganin mutuwar zuci amin sai isa ka misu madaci ya ce a'a gaskiya yau da gobe taura biyu fa ba sa taunuwa a lokaci guda karatun makarantun gaba da sakandare musamman jami'o'i gaskiya akwai wahala kun ga kuwa ba yadda za a yi mutum ya haɗa su a lokaci guda sai dai sana'ar da bata wuce sai da katin waya layukan waya da dai sauran sana'o'i na tafi da gidanka Ayuba da masu bulka cewa ya ce yau da gobe gaskiya abin kan da wahala amma dole ma za ta sa hakan gani yadda kullum abubuwa suke ƙara wahala. Fatima da ya matasa su runguma su sana'o'i musamman ma wanda suka danganci haka kamar wanda suke karatu karkashin makarantun da suke buƙatar vocational and technical kamar business admin ko kuwa building engineers ko kuwa science art agriculture da dai sauransu. Fatima Abdulsalam Dambam ta ce salam yau da gobe duk matashin da ya haɗa waɗannan biyu to ba za su zama duka sun inganta ba. Idan za ka yi karatu ka yi karatu shi kaɗai, idan kuma sana'a za ka yi to ka rike sana'a ita kaɗai. sai kuma baba gana ibrahim zangon daura ya ce wallahi shirin yau da gobe kamar kun shiga zuciyata dalilin da yasa na faɗi haka kuwa shine yanzu haka da sana'a ta ta ɗinki nake taimakawa kaina wajen ɗawainiyar karatuna kamar sayan manhajar karatu wato handout da abinci da ma biyan waɗansu 'yan kuɗaɗe da dai sauransu. Bayan iyayena sun biya min kuɗin zangon karatuna na kowace shekara, don haka ina kira ga 'yan uwana matasa da mu tashi tsaye wajen kama sana'a ko mun ƙanƙantanta domin dogaro da kai da ma taimakawa 'yan uwa da makusantanmu mu daina zaman banza a majalisu. Sannan mu cire aƙidar nan ta zura wa gwamnati ido da sunan muna jira ta ɗauke mu aiki. daga ƙarshe muhammad kabir musa ya ce salam yau da gobe wannan matsala ce da ta daɗe tana damun matasan ƙasar nan akwai hanyoyi da za a bi don magance wannan matsalar matashi kan iya ɗaukar ɗawainiyar makarantar shi ta hanyar ɗaukar ƙaramar sana'a da mahimmanci kamar ɗinki gyaran babura da na motoci wanki da guga kai har da wankin mota da ma tuƙin mota domin ni kaina da tuƙin mota na biya wa kaina makaranta har zuwa wannan lokaci sai dai matasanmu suna raina ƙaramar sana'a sun fi so so sai sun sami manyan kuɗaɗe domin fara sana'a. To muna tare da Farfesa Ibrahim Malumfashi na Jami'ar Jihar Kaduna da kuma mai tsokaci akan al'amura Ahmad Abubakar Dakta daga Jami'ar Bayero ta Jihar Kano, inda za mu tattauna wannan batu na matasa akan rungumar sana'o'in hannu don rage raɗaɗin tsadar jami'a. Assalamu ah, alaikum kamar yadda muka ce muna tare da Farfesa. Assalamu alaikum Farfesa da Ahmad Abakar Dakta. Alu alaikum salam Usmanu. To Farfesa Ibrahim Malumfashi barka da warhaka gani ga Maryam a cikin shirin. Barka ka dai ya ayyuka. Lafiya lau. Ahmad Abakar Dakta kana jin mu? ina sauraron ku barkan mu da yamma ina mana fatan alkhairi gaba daya. Barka da zuwa wannan lokaci. eh farfesa na jin ka <laughs> yawa to kamar yadda muka faro magana tun farko shin maganar karatu da kuma hadawa da sana'a domin zaka ji ana ta kukan jami'o'i na da tsada matasa kuma na cewa ba sa iya biya da sauransu amma ga shi wasu bangaren na kasar mu ko kuma na Najeriya zaka ga sai ba sa kuka kamar yadda muke kuka a arewa shin me zaka ce akan wannan da farko farfesa to Usmanu wannan matsala aba ce wadda tare da a cikin wannan yanki namu sannan ba wani abu ne ya jawo ta sai irin yanayin zamantakewar hausawa da fulani a rayuwarmu ta yau da kullum ba ta yau ba abinda muka saba ma 'ya'ya da jikokinmu shine mu ba su ɗakin kwana mu ba su abincin ci sannan mu samu masu ilimi da kuma abubuwan rayuwa yawancinmu ba mu cika damuwa da yara bisa wata sana'a ba abin da kawai muka mai da hankali a kan shi shine su yi karatu su kare su sami aikin gwamnati to kuma zamani yana zuwa ne da canje-canje saboda haka wannan yanayi da muka ɗauka muke aiki da shi a yanzu baya aiki idan ma har mutum ya samu ya gama karatun to samun aiki mm. abu ne mai wahala yanzu mm. saboda haka ba wani abin jawo ainihin wannan irin takaddama da ake samu wajen karatu a cikin manya-manyan kwalejoji da jami'o'inmu ba irin yadda muka sadaukar da kanmu a kan iyaye da kuma masu kama mana a lokacin da muke karatu ba mu damu da mu kanmu mu mu je mu nema ba domin mu taimaka ma iyayen namu ko mu taimaka masu kama mana abin da kawai muka damu da shi shine a tura makaranta a biya mana kuɗin makarantar sannan a ba mu kuɗaɗen da kuma za mu amfani da su wajen gudanar da harkokin makarantar. Hmm. to amma mun shiga jami'ar kuma yawanci ba mu cika damuwa ba mu nemi wani abu da za mu riƙa yi wanda zai taimaka mana ko taimaka ma iyayenmu. mu shiga aji ne kawai mu kare mu koma gida mu ci abinci mu samu wurin kwana hmm. to kaga a irin wannan fasali da wuya a iya kai ma irin matsayin da ake so a rayuwa to ya a ganin ka yanzu a matsayinka na farfesa a jami'a ya kake ga ya kamata abin ya kasance saboda wasu ɗalibai ko kuma matasa suna kukan cewa tsarin da ake yi na karatun baya ba da damar ma ka samu kai wani aikin saboda kokarin ka yanda zaka kai labari a jami'a mm. to Usmanu ba haka bane idan ka dubi ainihin yadda aka tsara karatu a jami'a ni nika ina da wannan ra'ayin cewa a lokaci guda a cikin zango karatu guda za a yi ɗaukar ainihin ɗalibai kashi biyu a kuma karantar da su a kuma samu abin da ake bukata me nake nufi da haka idan ka ɗauki wata uku da ake na farko na karatu irin abin da ake koyar da ɗaliban ba zai kai wannan tsawon zangon ba saboda haka idan da za a tsaya auna abin da kyau za a ga cewa abin da ainihin ɗalibai suke samu na karatun ba wasu awuri masu yawa ba ne idan na ɗauki misali a fage na da koyarwa dukkan ɗaliban da muke koyarwa za ka samu cewa tsakanin litinin zuwa laraba zuwa alhamis ne shi ma ba kowace rana ce ake ɗaukar darasin da ake ɗauka ba abin da ya shafi juma'a asabar lahadi ba abin da yara suke yi ko da su koma gida wajen iyayensu ko kuma su zaune a inda suke kwana ba wani abu suke yi ba kuma a cikin ma kwanakin da ake magana na litinin talata laraba alhamis din shi ma za ga yawancin auren da suke ba wasu aure masu iyawa ba ne to amma ɗalibai a yanzu wasu fahimci irin abubuwan da ake magana a yanzu wasu sun fara kama sana'a ya ƙanana a cikin jami'a akwai wannan za ka samu cewa suna yin aiki na kwamfuta akwai masu dinki akwai masu bude ainihin cin abinci akwai masu sayar da kati da makamantarsu kuma waɗannan ɗalibai ba sa kuka irin yawancin waɗanda suke kuka kenan akwai waɗanda sun fahimci cewa eh akwai lokacin da za su iya sana'ar su kuma ci da su taimaka ma 'yan uwansu wasu ne dai kawai da Allah ya ci da zaune ne ba za iya motsawa ba za iya komai saboda tsarin da suka miƙe a cikin shi. Eh. to amma yawanci bari mu professor to kafin mu da kanka bari mu je ga ahmad abakar dakta akwai tambayar da muke son mu masa ahmad kana jin mu yawa yawa maganar kai tallafi ko kuma tallafa ma yara ko mm. matasa maryam kina magana da za kai a ah, wai gurin taimaka musu gurin samar da kamar dai nan a amurka yawanci zaki ka gani irin azuzuwan su um, ba a daukan kwasa-kwasai da yawa da yawa mm. ina to yana ba mutane damar su iya karatun har da sana'ar a haɗe to amma a Najeriya za ka gani irin mm. mutum na daukan kwasa-kwasai kusan goma sha mm. uku to ina za ka ma da samu damar karatun ma to ina ganin ba wai yawan kwasa-kwasai ne yake hana mu su kama sana'a ko su je su nemi kuɗi ba tsakani da Allah a yanzu a jami'o'inmu na arewa ga hausawan namu su sun ki sana'a saboda tunaninsu kwasa-kwasan ya musu yawa amma kuma kabilu da suke tare da su suna karatu su ɗaya za ka tarar da suna da sana'a kuma suna karatun menene zai sa su su karatu su kuma namu su ce kwasa yawa kwasa-kwasan da ake a jami'o'i ba za a ce wai yawan ya da zai ki baka lokaci ba sau da dama mun muna jami'an nan mu ɗalibai ne a cikin jami'o'i ɗalibi ne ni a jami'ar bayero ina ganin yadda abubuwa suke kasancewa mutum karfe ɗaya zuwa karfe biyu wani ya gama lakcar hmm. amma idan ya tashi zai koma gida ya koma unguwarsu su kafa tebur ko su shimfata tabar masu su zauna ana ta hira hirar siyasa ko a tafi filin ban ko a zauna ana yin karta Mm. amma kabilu a cikin jami'a a yanzu akwai wanda za ka samu sun buɗe shafa suna aikin kwamfuta suna taifin ko kuma suna taimakawa ɗalibai wajen typing ɗin project ɗinsu da yamma yana wajen typing ɗinsa a cock village da safe yana da lacca ita fi mm. ba za ka samu bahaushe ina yin wannan ba mm. a garinmu ne amma mu 'ya'yanmu sai su dinga ganin girman kai ba su da wannan lokacin da zai da sana'a wannan ita ce magana guda ɗaya tsarin yadda mu 'ya'yan hausawa muka taso yawanci iyayen mu kamar yadda profesa ya faɗa 'yan gata ne mu ga mm. yi mana ake yi eh to amma eh amma Ahmad Abubakar zaka ga cewa a kudu akwai maganar abinda Bature yake cewa mentoring eh masu akan hanya yawa a saka akan hanya a wani abu mm. mu muna da irin wannan arewa koko menene bambancin to gaskiya mu da 'yan kudu da 'yan arewa muna da bambanci 'yan kudu sun san darajar a tsaya a kula da yaro ya yi karatu domin sun san kai da zaka taimake shi in baka amfana ba mutanen garinku ko unguwarku za su amfana kuma za ka taimaki kasa ɗan kudu za ka samu mutum ɗaya sun haɗu da yana da ɗan kuɗi sun haɗu da abokanansa sun ɗan yaro guda ɗaya ko guda biyar a unguwa an yi sponsorin karatun shi tun daga firamare har jami'a wani za su sponsorin din su ya fita ya PhD ko kasan waje ne amma a arewa kishiyar haka ne da mu matukar kana karatu a jami'a gaba ɗaya mutanen unguwa ba ruwansu da kai kai dangin kuma gudun ka suke yi wallahi in ba mahaifinka ko mahaifiyarka ba babu wani wanda zai taimake ka da kuɗin mota akwai lokacin da zaka ga mutum da kafa zai tashi ije jami'a saboda mutanen gari babu abin da suka shafe shi na taimako ba mu da wannan community development na a dinga ba mutane scholarship tsakani da Allah mu Hausawa muna da wannan raunin ɗan kuɗi kam suna da amma mu in dai kana karatun jami'a zai ga an bar ɗalibi a tene a barkace abincin da zai ci babu kan littattafan da zai karatu babu dan kuɗin motar da zai dinga sarabta daga unguwarsu zuwa jami'a babu ba wanda yake sa a bar iyayensa da wahala ga yanayin talaucin da ake ciki ga yanayin babu amma ya kamata a ce mutane sun lura idan dai Allah ya sa ka yi karatu ko kuma kana aikin gwamnati ko kana ɗan kasuwa ko kana aikin wani kamfani kana samun kuɗi mu dinga ɗaukan matasa a cikin jami'o'inmu da manyan makarantunmu muna taimaka musu ko kuɗin rijista ne wallahi suna yi kuma ya kamata a ce an bullo da wani tsari kamar yadda ka faɗa a dinga mentoring ɗalibai ba wai karatu kawai ba ya kamata fa a canza alƙibla in muka koma kawai muna yin karatu dan certificate ba dan sana'a mu iya ba to wallahi babu inda za mu je za mu zo mu ta karatun banza karatun wofi mu tare certificate din da ba zai taimake mu ba kullum kasar mu ta dinga ta baya hmm. ya kamata ɗaliban mu a unguwa in mutum ina karatu a samun masa wata sana'a ko ta dinki ne ko kuma ko indomi sai da indomi kake yi ai gurin shayi da indomi yawanci sai da yamma ake budewa mm. da safe ka je jami'a kana tasowa daga jami'a da yamma ka zo ka bude wajen indomin ka kai ka taimaki kanka ka kuma taimaki al'umma ya mm. kamata mu kawo tsari sabo to bari mu koma wurin farfesa malfashi um, ga wani uh, ga wata tambaya daga masu saurare Uh, inda ya ce wai wani mataki ne gwamnati take uh, akwai wani mataki da gwamnati take yi akan dalibin da aka same shi da himmar neman na kansa domin rage wa iyayensa eh, ɗawainiyar kuɗin jarabawa? to ita gwamnati idan har ta baka dama ka shigo cikin jami'a to abin da ke kokari ta nuna maka ko sanya ka hanya shine ka kware akan wannan abu da ka sanya gaba idan har aka samu ɗalibi wanda yake mai hazaƙa sannan kuma yana haɗa ainihin da wata sana'a ta shi da kan shi domin ya ciyar da kan shi kuma ya tabbatar da yana wannan karatu har yi zamanci karatun shi ya inganta ya sami ainihin sakamako wanda yake mai mahimmanci musamman a jami'o'in da muke so a nan wurin ana kara mashi kwarin gwiwa ba shi ainihin support support din nan kuma na hanyar ko dai kuɗi ko kuma ba shi certificate cewa ya aibin kwarai alal misali a nan jami'ar da nake koyarwa a jami'ar jihar kaduna duk ɗalibin da ya zama shine ya fi kowa samun sakamako mafi kyawo a aji ɗaya ko aji biyu ko aji uku aji hudu hmm. ana ba shi certificate ko kuma a ba shi wani ɗan tallafi na musamman hmm. to ba dole ɗalibi yana sana'ar yi ba amma mu abin da muke kallo shi ne ɗalibin da yake da sana'ar yi ya kama ainihin wani abu a hannun shi zai fi mai da hankali akan karatun fiye da wanda kawai abin da ya kawo shi kawai shine ya karatun ya koma gida saboda haka babu wani tsari na musamman da aka ajiye cewa idan ka haɗa sana'a sannan ka zo ka haɗa kuma da karatunka ka samu sakamako mai kyau za a baka wata kyauta ko kuma wani tallafi na musamman eh. amma idan kai da kanka ka yi din sannan kai kwazo kuma ka samu abin da ake bukata za a dinga baka wani tallafi haka gama makaranta eh kafin abin da ma nake son in ƙara dora akan abin da Dr. Ahmad ya yi bayani shine mm-hmm. eh yana da kyau mu taimaka ma 'ya'ya da 'yan uwa da ke cikin unguwa domin samun su je su karatu mm. yana da kyau mu nuna masa mahimmancin zuwa karatun nan mm. yana da kyau ko mu dora su bisa hanyar cewa su je su karatun na tare da tallafi namu to mm. amma matsalar ɗaya ce duk yaron da ka nuna ma irin wannan tunanin to idan ba a hankali ba ba zai dogara kan shi ba zai dogara daga abin da kake bashi na da kalin wannan dogaro kuma sa a hankali ba to zai bar karatun ne ko kuma karatun ya lalace karshe a zo a rasa duka abin da ake ya kamata to kake gani yawwa shi san yanzu a jami'o'i aka ma da ainihin darasi na musamman na koyar da kananan sana'o'i wanda ake kira ba entrepreneurship tun daga aji daya aji biyu aji uku ake koya ma ɗalibai sai suka ji aji hudu ba a koya masa wannan saboda ɗauka sun riga kama ƙasa game da ainihin sanin makamar sana'arsu saboda haka idan har yaro yana da hankali wanda mu yawancin namu ba su ɗauka abin da muhimmanci tun daga aji daya aka fara koya maka wannan kwas ɗin ana koya maka makamar sanin sana'a yadda ake gudanar da sana'a yadda ake kafa sana'a yadda za ka yi amfani da ita wajen ciyar da kanka ka je aji biyu aka ci gaba ka je aji uku ka kusa karewa ta sauran shekara guda an riga a koya ka bisa wannan hanya kamata a ce ɗalibi a cikin jami'a ya da irin wannan sana'a a cikin jami'a ko bai wahala ta a dajirin nilin ba to ya koma ta yadda idan ya gama karatun nan kuma zai rike ta a hannu saboda shi kanshi aikin gwamnatin babu shi ne amfani fito da waɗannan kwasa-kwasai na entrepreneurship saboda in ka gama mai makarantar in ka daga cikin jama'a ba aikin yin nan to ka kafa sana'arka tsare misali yanzu kamar yadda dr abubakar ahmad ya bayani mm. a cikin jami'o'in idan wasu suna da tunanin su sana'a irin wannan ta sayan abinci da aji da magi da makamantansu saboda kai za ka zo ka sai samu naka ya biye maka idan muka tsaya kan wannan sai muka dora kai shi ina maka albishir cewa insha Allah kamar yadda muke ganin abubuwan suna kana yanzu za a samu canji kudaden da ake ajiyewa na asusu na musamman din domin taimaka ma ainihin tsari waɗanda ba su da galihu nan gaba ka sai a rushe shi saboda muna da su akwai asusu da ake ajiyewa yanzu kawai na taimaka sa galihu ni eh. ina ganin wannan shi kai a halin yanzu ƙara dankwashe yara zai yi a bar su eh. tukunna su miƙe su samu hanyar da za su ciyar da kansu taimaka ba a ce kawai a taimaka masu bane saboda zai shiga makaranta yana da kyau to farfesa bari mu koma ga shi Ahmad Abakar dakta amma kafin sannan akwai wata rakiya datti daga shafinmu na Facebook live take cewa a farfesa da dakta mun gode ku dai ƙara gaya musu kuma ta ce su ɗaliban ya kamata su tsara lokacin su Allah ya bada sa'a to dakta amur Abakar dakta ka ji abin da farfesa Ibrahim Malumfashi ya ce na maganan kila kuma kar a zo garin neman gida a rasa ido a bashi jari sai kuma ya sangarce. tsarin da ya kamata a yi kamar yadda ake yi a wasu kasashe idan mutum yana karatu akan ba shi damar wasu awanni ya je aiki a jami'a ko a jami'o'inmu na san akwai da ana irin wannan idan kana karatu akan baka dama ka je ka ɗanyi wani aiki na awa biyu awa uku a biya ka ya kamata misali a ce kamar wanda yake karantar accountancy ko wanda yake karantar business management ya kamata a ce a jami'a an buɗe wasu shaguna na jami'a ne ko da ƙungiyar ɗalibai ne ko kuma na wannan department ɗin ne a dinga ranin ɗin business ɗalibi bayan ya je ya yi karatu da safe to da yamma ya zo ironin practical abin da ya karanta a zo a ganshi a kasuwa kamar yadda wanda yake karantar likitanci idan ya yi shekaru wasu shekaru yana karantar likitanci yakan tafi asibitin koyo university teaching hospital ya gwada basirarsa a dinga nuna masa matsalolin yadda ake samun rashin lafiya da yadda ake magance ta to kai ma in kana karantar wani fanni kowane irin fanni ne ya kamata a ce ana dan sako maka harkar sana'a kamar yadda professor ya faɗa lallai akwai courses da ake na entrepreneurship amma kar ya zama da entrepreneurship din nan daga takarda sai takarda a dinga cika wa dalibai littattafai a dinga ba wa littattafai eh, da dalibai bolin bolin da littattafai a zo a yi abin nan practical yaro a koya mace kamar yadda mu muke arewa a koya wa yaro yadda zai kiwon kifi yadda zai yi noman shinkafa yadda zai yi noman salak a gidansa dan bayan gidansu ya noma dan alayyahu salak ya samu kuɗi yadda zai dan kiwon kaji ya samu kuɗi yadda zai don kayayyakin da ya yi amfani da su ya kai kasuwa a siyar a dinga yin abun practically ɗalibanmu idan ana jawo su wallahi sai abu yayi yanzu a jami'a da ka bar wani kabila ya taso daga garin su kilomita dubu ya zo ya kawo muku fotokofiya yana kuna yin fotokofi kuna ba shi kuɗi arzikin naku yana koma hannunsa me yasa ba za a sai waɗannan photocopies din ba ɗalibai na ɓangaren kwamfuta ko na ɓangaren electronics ko na ɓangaren waɗanda suke koyar da kasuwanci sai a sa su a mm. waɗannan kantinan to idan kana so ka je ka biya su eh. domin ya ɗaliban ku su koyi sana'a kuma su samu abin kashewa. Eh, to bari mu tunda mun ji ta naka mun gode sosai bari mu ji daga ƙarshe shi farfesa. Farfesa ka za abin da Ahmad Dakta ya ce a takaice me zaka ce? takaice ni dai kira ne ga ainihin kan ɗaliban da iyayensu lokaci ya yi da za mu cire wancan tunani da muke da shi na cewa iyaye da masu riko su ne za su taimaka ainihin 'ya'yanmu su karatu a cikin jami'a eh to mun gode eh da wasu kusurin gode sosai farfesa saboda lokaci dole a nan za mu tsaya da ku da kai da Ahmad Dakta muna godiya sosai yanzu a madadin Maryam Bashir Bugaji da kuma Daniel Brown wanda shine ya ja raga mashirin kamar yadda kuka ji shi sai injiniyan mu Neo Shadrack sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa sai Allah ya kai mu gobe za mu sake jiwa dawowa da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa ci gaba da kasancewa tare da mu. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau ban manta ba. Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi na ta kiran ku a yau ba ta daina ba